danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Wacce ta buga wannan ce ma zan diyari. Kuma da suke zancen su Abdullahi ta tafi da su waye na rantse da Allah har yau a cikinsu ba, suna da a cikinsu ba. Idan ma suna da kwantak wannan industry din da su suke kwantar din su tun da aka fara kallon rap wallahi sau ta kamun dubu arba'in da biyar ta ce mun kai ne kamata kuma sannan na nace da Allah tun da muke na nace da Allah wa'annan mutane guda biyun halilin ba wallahi ba taɓa ganin su ba kuma ka zama ma da zama da ka zo ne cin za su yi aiki a Abuja dan gaba na sun ce kayan da za su yi waka kuma zo na san lokacin da kace kai sabzo da shi da yarinyar nan shine mazan da abin da za su yi ba shi da ma'ana mutum ma na ce ba za kutu fito abuja ba in je sai ce mun a ah, ai ba matsala akwai sabzo ita yarinya nace to kin ga tunda kusa zuwa to shi kenan dama adam ya ce shi sabzo shi ma shi ne manajan ki na bangaren waka hankali na kwance ko a jikin na ban komai ba kuma har yau na rantse da girman Allah Fritz kai ka sani wallahi ban taɓa neman yarinyar nan da wani iskanci ko makamancin wani abu ba inda nake tsakanina da Allah to saboda ta duk abin da za ta yi ta je ta dawo abin da ke gaya kenan su masar na ce musu masar idan abin ta lalace a family in ba ta harkar industry kowa zai ce ni ne ta ce amma ta lalace a industry tabbas za a ce finis ne na ce kuma ni na ce na ce amma na ce amma ya kamata a ce idan ta yi wani abin da bai dace ba a industry ya kamata kafin ta kara yin na biyu ya kamata finis ta kira ne ce mun yarinyar nan kaza kaza kaza tunda ni ta san cewa idan na zo guri an ba ta ji ta baki ba to ni zan iya mata duk wani rashin mutunci ko duka ne duk a gurin in tallata ban taka mata wuya ba a to kai ma ka san ba idan ta eh, ya faru a family din ku dama ni ba zan sani ba kuma ba zan ce sai ka sanar da ni ba kuma idan ya faru a industry tunda dai hani ne ba aikatawa ba ba sai na gaya maka cewa ta yi laifi kaza na na yi mata faɗa ko kuma na hana ta kaza ba dukkan mu mun san daidai mun san ba daidai ba to ai ba sani ba shi din da na gaya ma misali ba sani ba ba wanda zai gaya mun misali za ka yi ba daidai ba ta yi ba daidai ba ni ba sani ba to ai yawwa kai ba ka sani ba saboda a industry ne ni kuma na sani kuma ina tackling ina hanawa kuma ta ki hannuwa misali ko ta ki hannuwa mana to din da misali ta ki hannuwa ai da misali din ka san da ga abin da ake ciki dare na ta kara zuwa duk wani biki da za a yi industry kowane irin biki ne in dai ba ya zama na dole ba ni zan je misali a ce sai misali kan zaka je saboda haka shi za ta je saboda haka yan biki ne na kaza na kaza ta ƙara zuwa ka gaya min wannan sai kuma ganta a gurin ka kaga shine laifi na kenan a'a to lokacin da duk da dai ban gaya maka cewa na hana ta zuwa bidde din Umar M Sharif ba amma sai da je kuma tare uka je amma ban ga laifin ka saboda ni ban gaya maka na hana ta ba daga ɗaki na kuka fita ko kai ka fita ka dawo ne ta fito za ku tafi mana tare da su ina lokacin da aka yi wannan daga ɗaki na fa na ce kada ta je amma ba ta yi minti talatin ba daga fita ta ce maka can za ku je. Allah sauki. Wallahi to sai gaskiya dai ni dai abin da zan gaya ma ba wani gaskiya ta yi haƙuri sannan kuma na biyu ni ba zan gaya ban ka bada da kawai ɗauka akan yarinyar nan saboda dama aini shekara dama na gina musu ta ce musu shekara goma ma da ba ta da dausar yarinyar nan ita mutane za su mu adalci ni ban da wanda ita misali a ce take bani ci ko sha ko wani neman hanyar kuɗi ai take bani ba. kuma su dama harkar nan misali ta mallaki waya ta mallaki mota ni ba san ta mallaki mota ba na sun ta mallaki waya kuma wayan ma ka tambaye su da muka yi rigima da su gaba daya sai yi ya saka da kace musu hau su goge saboda yaya na sai da kira ne ce mun to ga yin nan ya ganta a hotel ana ba ta waya waya da an ce ta fi kowace waya tsada sai ka ce mun ko ta fara kawalcin yarinyar nan ne au to ka gani ka gani ko na rantsi da Allah haka yana ga mun wannan yayin na ha gane shi ko eh na gane shi to sai na ce masa babban yaya ba cikin dare a lokacin na tashi hankalin su gaba da sabzo din da ita yarinyar da ruwan da fasa din a lokacin suka goge suka ce min Allah ya yi hakuri na ce kuma laifin sabzo ne saboda ni da na san za a baki na da sai na je ki har Abuja ko da misali dole sai an baki wayar ki rike ta hannun mana ko kuma a baki mana ba sai an nuna an yi fasting ba din me haka duk saboda a zage mu ne na abu nawa kike duk wanda ya dauki nan ya baki to kafin ya baki ke meye da ke to shi ne magana in ma bai yi ba yana da niyyar yi to to saboda ka ni ka ga misali ni akwai abin da wallahi ni kai na yarinya na nan da Allah ta shin da kar a gaya mu saboda idan an gaya masa idan an gaya mun ta sun dole a yi dan ne ta ina ta shiga ta kusan karfe biyar danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda